يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله inna Allah shadidul iqab ku waɗanda kuka yi imani kada ku halitta abubuwan alfarmar Allah waɗanda ya umarce ku da girmama masu, ku kame daga abubuwan da aka hana mahajjaci ko mai umara aikatawa kamar sa ɗinkakkun kaya da abubuwan da aka hana a cikin harami kamar farauta kuma kada ku halatta yaƙi a cikin watanni masu alfarma su ne dulƙida da zulhijja da almuharram da rajab kada ku halatta abin da aka yi hadayarsa ga haramin Allah na dabbobin ni'ima waɗanda za a yanka su a can saboda Allah kamar ku kwace su ko ku hana su isa zuwa wurinsu kada ku halatta dabbobin da aka rataya wa alamar fata ko waninta wato alamar da ke nuna su dabbobin hadaya ne kada ku halatta ƙwace ga waɗanda suka nufi ɗakin Allah suna neman ribar kasuwanci kuma suna neman yardar Allah idan kuka fita daga ihramin haji ko umara kuka fita daga harami to ku farauci abin da kuka ga dama kuma kada ƙin mutanen da suka hana ku zuwa masallaci mai alfarma ya sa ku zalunci ku ƙin adalci gare su ku taimaki juna ya ku muminai wajen aikata abin da aka umarce ku da shi da barin abin da aka hana ku kada ku taimaki juna wajen ayyukan sabo da ta'addanci akan bayan Allah cikin jininsu da dukiyoyinsu da mutuncinsu ku ji tsoron Allah ta hanyar lizamtar biyayyarsa da nisantar sabonsa. Hakika Allah mai tsananin ukuba ne ga wanda ya saba masa, don haka ku kiyayi ukubarsa.